Hukumomin da'irar babban birni mai har zuwa 'yan Nijar masu aikin sa-kai sun iya ƙoƙarinsu domin kawar da shara a cikin babban birni mai da ke hadabar jama'a. A yau da safe ne aka ƙaddamar da wani tsari na gaggawa wajen kawar da shara, inda magajin garin da'irar birni mai ta ɗaya ya ce za su ɗauki ƙwaƙwaran matakai a kai. Ya kai sau biyu kenan da muke kwashe shara, amma abin kamar ba a share ba. Matsalar da ke akwai shine wajen gaggauta kawo motocin kwashe shara. shara wanda za mu matsa kaimi a kai saboda rashin kwashe sharar da wuri shi yake sanya jama'a su rinka zubar da shara ko ina a ƙasa ba inda aka tanadar ba abin da ya shafi wannan tsari na gaggawa babban magajin babban birni mai hassan saidu ya ce tuntuni sun samar da isassun kayayyakin aiki kuma za su saka tsari da zai daɗe. Wannan tsari na gaggawa mun tsayar da shi ne a cikin watanni shida, kuma a cikin waɗannan watanni shida ba wai sharar kawai za mu kwashe ba, za mu ruguza duka shagunan da ke bisa hanya ne da kuma shagunan da ke zagaye a makarantu. Muna son kafin komawa karatu komai yana cikin tsafta. Sai dai har jama'ar gari suna da rawar da ya kamata su taka domin tabbatar da wannan tsari na haskaka birnin Yamai, Yamai Nyala, kamar yadda ministan da ke kula da ci gaban birane Sale Habi ya bayyana. Muna kira ga jama'a da su kawo muna goyon baya a cikin wannan tsari na shugaban kasa wanda yake son birnin Yamai ya zama madubi abin burgewa ga kowa. 'Yan Nijar dai suna kyautata zaton wannan tsari zai daɗe, wanda mafi yawan jama'a su ne suke fama da matsalar shara a cikin muhalli.